بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu yau talata kenan ko 28 ga watan ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1433 kuma goma sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a darasin mu na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin fatul islam na sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya jikin shi da gafara allah ta'ala ya rahamshe shi babin mu na jiya babi na biyu ko na farko ya ce babu wujubi da kolifin islam babin da yake yana magana akan wajibcin shiga musulunci inda malam ya kawo ayoyi na alkur'ani mai girma guda uku ya biyo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewar bayan ma ka shiga musuluncin to ba za ka yi musuluncin fa sai abin da aka saka kai ya kawo hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad daga nan har ya kai ga hadisin Huzaifatu ibn Yaman Allah ta'ala ya kara mushi yadda hadisin ya ma sharul qurra sai ya kawo maganar Muhammad bin Wadah shi muhammad bin wadda yana cikin manya-manyan magabata waɗanda suke rubutu akan abin da ya shafi illar bidi'o'i yana cikin littafin shi mashahuri ne akan tantance mai ce bidi'a da kuma irin masifa da illoli da suke haifarwa a cikin al'umma kun ga a cikin har ya kawo mana hadisin abdullahi bin mas'udin da yake cewa da abin da yake cewa annahu kana yadkhul kullum masu yakifu kifu hilal yana shiga masallaci zai tsaya halka halka wannan harka ana karatun hadisi wannan to duk da karatun addini da ake yi sai da ya ta musu kunne cewar kada su zarme kada su ce har ya kawo hadisin ya ma sharu qur'an muku manta ba muka ta magana akan shi sai da ya tsaya kan kowace makaranta da ake karantarwa a karantar da abin da yake tsantsar addini ne yadda annabi sallallahu ta'ala da sallama ya tafi ya bar al'ummarsa bayan da malami mana babu wujubi da fil islam yanzu kuma zai mana bayanin menene musulunci din shi ya ce babu tafsirin islam kenan yanzu zai bayanin mayanin musulunci filla filla domin idan ka ce a tafsir shine albayan wala ka bi masalin illa ji ina ka bil haƙi wa ahsana tafsira wa ahsana bayan ka yanzu malam zai yi bayanin menene musulunci menene rasa na musulunci daidai gwargwado ba wai zai yi ne abin da yake baki ɗaya ba a zai daidai gwargwado abin da Allah ta'ala ya sauwake na za a yi magana akan abin da ya shafi musulunci malam ya ce babu tafsirin islam وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعا وفي صحيح أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ما لا باب تفسير الإسلام baban da zai mana bayanin menene musulunci wa qaulin lahi ta'ala kuma babi ne da zai mana bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa in hajjuka har idan suke jayayya da kai fa qul to kai wannan annabi mai daraja ka ce aslamtu wajhi na miƙa fuskata na miƙa fuskata baki ɗaya lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai wa man ittaba'ani haka nan duk wanda ya bi karantarwa ta to shi ma ya miƙa wuyan shi baki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai Mun ga nan wata wani su shahad shi ne faƙul aslamtu wajhiya lillah ka ce na miƙa domin aslama shi ne addukhul fi shay addukhul fil asilmi ko addukhul fil islam ka ce ka shiga musulunci fa qul aslamtu lillah wa qul aslamtu wajhi ka ce to na sallama fuskata na miƙa fuskata baki ɗaya. lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala nan sai aka ce fuska ba faɗi hannu ba ba faɗi ƙafa ba kasancewar a gaban ɗan adam na zahiri fuska ta fi ko'ina tsada na fata mun fahimci wannan da kyau ko fuska ta fi ko'ina tsada maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukan fuska ya hana amarin mutum a fuska dan da an mutum da an daki fuska sai kuma ga mutum ya zama wani dudu da haka dan yanzu sai ga ya wuri to ya tashi kuma ya canza Allah ta'ala ya sauke ɗaya kenan sannan kuma wannan yana nuna mana aslamtu wajhi na mika fuska ta baki daya kenan ba magana waiwayawa kun lura da ke ko sai ya mana abin da yake musulunci shine tsantsar musulunci ba tare da mutum ya waiwaya dama dan in ya waiwaya bai zama aslamtu wajhi ba in ya waiwaya hagu bai zama aslamtu ba tunda kaga ya dan karkatar da fuskarsa musamman kuma ce wai-wa'i waiwaya baya karshe kenan kuma aga wani abin istadbar kenan sai ce bakul aslamtu wajhi wanda yake hannu kaga ba zai samu wannan fa'idar ba tunda hannu zaka iya mika shi zaka iya janyo shi to amma fuska inda mutum ya inda dinda yace bakul aslamtu wajhi na mika fuska ta ga baki daya kenan ko ya mutum ya dan karkace to kaga fuska kuma ta zama kiya ga Allah subhanahu wata'ala ba kenan kaga da ya ce aslam ya nuna tsantsar musulunci ba ƙari ba rage ba barbaɗe-barbaɗe babu ƙura-ƙura a kai kuma matashiyar wannan ayar in muka duba shine Allah ta'ala ya ce duka in suke jayayya da kai suwa kenan su ne nasara tunda na su ne kafiran da amma da yake su ma kafiran gida gida ne kuma al-kufru milla wahida waɗannan su ne nasara waɗanda suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka turo wakilansu daga najran cewar suna sa a ba su bayani akan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi Isa alaihi salatu wasalam abin kenan da suke so su ji matsayin manzan Allah dangane da annabi Isa suka taso wakilai tun daga najran suka zo har cikin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna zuwa suka yi sallah a cikin masallacin sannan kuma suka fuskanci tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na ci suke sallah ko kaga yanzu kiristocin yanzu ba abin kenan da suke kawai waɗancan kiristocin suna kiristocin su suna zuwa da suke sallah ba su fuskanci ka'aba ba sai suka fuskanci baitul maqdis amma dai sun yi sallah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci alƙibabin nan baitul maqdis sai ga na yanzu ba inda suke fuskanta Allah ya so da suka zo sai suka ce suna son su ji matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallam sai Allah ta'ala ya sauka da suratu Ali Imran alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق أكي بياني أكن تاريخي تندقى باوين النبي إساء عليه الصلاة والسلام ba na gyatumashi ba na gyatumar aka ɗauko tun gyatumar tana ciki Allah ta'ala ce inna Allah Adama ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نباتا حسنا وقبلها زكريا aka dauko kissar na na Maryam ake bayani filla filla akan wannan to shine daidai wannan in muka lura muka yi tukin bai za mu kafa da Allah ta'ala shine inna dina inda abana shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna dina inda Allah al islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله تعالى يزين to in suke jayayya da kai akan ba su yadda da shahida Allah annahu la ilaha illa huwa ba mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ba yadda da cewa inna dina inda islam ba shine yace to fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a kenan duk waɗannan al'amuran su ne abin da suke musulunci isa malam yace wa fi sahihi an karbo daga sahih ma'ana sahih bukhari kenan a sahih muslim an umara radiyallahu an daga sayyidina umar Allah ta'ala ya kara mashi yadda wannan shine hadisin da imam muslim ya rawaito shi shine hadisin farko a cikin sahih muslim ma'ana bayan muqaddima kenan sai wannan hadisin hadisin istala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r ci an umar radiyallahu anhu an karbo wani hadisi daga sayyidina umar Allah ta'ala ya kara mishi yadda sayyidina umar yana cikin waɗanda suka musulunta a farko farkon musulunci duk da cewa ba shine na ɗaya ko na biyu ko na uku ba amma yana cikin waɗanda suka musulunta kafin lissafi ya kai mutum arba'in ko kafin mutum ya kai mutum sittin yana cikin wannan lissafin na ɗaya na biyu na uku na hudu kafin ka kai mutum hamsin za ka lissafi umar ibn khattab a ciki to yanzu ana lissafi daga na ɗaya zuwa yanzu nan za ka zama na nawa eh? wani na tsakiya daga shi a musulman wannan al'ummar in ana lissafa na ɗaya na biyu na uku na hudu kafin ka kai zuwa ga musulmi na hamsin sai na umar yana ciki to yanzu haka zo ana lissafa musulmi na ɗaya na biyu na hamsin da ɗaya na hamsin da biyu na hamsin da uku mutum zai zama shine na shi mafi sannan nawa yake ba amma kuma ya rasa wa zai aibanta sai sai na umar shi ya rasa kuma wa zai aibanta sai sai na umar wanda ke sirkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da yashi hafsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure jikar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama ita ce ummu kulfum ɗiyar na ali wacce ah. fatimatu zahara ta haifa domin fatimatu zahara tana da ayaye tana da alhassan tana da alhussaini tana da muhsin tana da ummu kulfu nau kenan hudu kenan tana da unjuri tana da mutum da ya ɗauke mu duk waɗannan 'ya'yanta ne da ta haifa amma sai ka ji kusan banda hassan da husaini sai ka rasa waɗanne ake faɗa sai ma umar allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle maza allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce al islamu abin da yake musulunci an tashhadu allah ilaha illallah shine ka shaida da babu abin bautawa da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan allah ne kun ga anan wannan shine shi shike guda ba shika shike ne bi ba shi shike ɗaya ne cewar an ta shahada Allah ya illallah wa anna Muhammadu Rasulullah an ta shahada Allah ya illallah ɓangare guda wa anna Muhammadu Rasulullah ɓangare guda sai mutum ya haɗa su duka sannan ya samu shi shike ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar na farko ya shaida da babu abin bautawa da cancanta a bauta mashi sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake duk wani wanda ake bautawa da ba Allah madaukakin sarki ba bai cancanci a bauta mishi ba kuma bai kamata a bauta mishi ba inna allazina tad'una min dunillahi ibadun amsaluku wanda wanda kuke kira kuma bayan Allah ta'ala bayi ne kamar ku domin Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne al-khaliq shi kadai ne al-ma'bud shi kadai ne wanda ake bautawa amma duk wani wanda ba a bauta duk wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba to shi ma wannan al-batil ne wannan ma yad'una min dunillahi huwa al-batil zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah subhanahu wataala shine ma'anar rasulullah manzoni na Allah subhanahu wataala kenan baka da wata hanya ta samun saƙo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce maka ga wani saƙo da ya zo ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan saƙon ka yi wuri tunda babu wani mahaluki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama shi ne sila tsani tsakanin Allah da bayansa ta hanyar karɓo saƙo da isar da saƙon ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah sallama kadai malaika jibril Allah ta'ala ya sanya shi ne ya karɓo sako daga wurin Allah zuwa manzo Allah sallallahu alaihi in banda manzo Allah ba aiko jibril ya kai sako ga kowa ba hatta sakon gaisuwa sai dai ya iso cewar ya rasulullah ka shaida ma wani Allah yana gaida shi kun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine Allah ya tafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas allahu ya tafi min almala'ikati rusulan Allah yana zaɓar manzanni a cikin mala'iku alhamdulillah alladhi alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'al mala'ikati rusulan wa li ajnihati masna wa thulatha wa ruba kaga ja'al mala'ikati rusulan wanda yake sanya mala'iku su zama manzanni akwai manzanni a cikin mala'iku da Allah ta'ala yake aika su zuwa ga manzani a cikin mutane kun da kyau ko to duk sako da ya zo ta hanyar da ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to abu na farko wannan sakon ko wannan mai sakon yana cin dunduniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan dan bai yadda da anna muhammadan rasulullah ba dan rasul shine abin nan dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala yake aikowa Allah ta'ala ya tsare mu sannan duk wanda yake da wata hanya ta samun sako ba ta Allah ba ba ta hanyar maza Allah sallallahu ta'ala wasallam ba to wannan yana wucewa gaba Allah ne yana wucewa gaba manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam kuma Allah ta'ala ya hana ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul qala al islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wani shine shi shike na farko shine kuma yake yake rike da sauran abubuwa guda hudun da za a lissafo su ne shara'i na farko da mutum sai ya cika shi sai ya samu wannan sannan waɗancan da za su biyo baya za su duk sallar mutum idan bai shaida da Allah shine abin bauta da cancanta ba bai yadda da cewar manzo Allah su sallama shine abin bi ba to wannan sallar shi ba ta ba komai na shi ba ta ɓangaren bauta Allah subhanahu allah kadai ake bautawa kun lura da ke ko ta ɓangaren biyayya sakakkiyar biyayya ga biyayya ta baki daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake ma wannan tsoraka mu fahimta mu gane wannan al'amuran da kyau in dai bangaren biyayya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake ma gamammiyar biyayya duk wani wanda ba shi ba in ya ce a yi kaza to sai an duba an ga wannan abin ya yi daidai da na manzan Allah ko ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan yana da kyau mu fahimce shi saboda da yawa sai ga cikin yan uwa in suna faɗakarwa ko ana tunatarwa sai ga ana ana ana ana gwama baka wani yake cewa wai wani kirista ya yi mafarki ya ga cewar ya bai ma faston su gidansa saboda haka kawai gari na wayewa ya ɗauki takardun gida da komai da komai ya miƙa ma fasto kuna ji da kyau ko sai ya ce to kaga yanzu waye zai mafarkin ya ga an ce ya bai ma limamin unguwarsu gida ya tashi da sassafe ya je ba shi kullum da ke ko wannan kiyasin bai yi ba don ba a daukan addini a mafarki ko fahimci wannan da ke ko so dan kirista ya yi wancan haka su suka dauka a kiristancinsu domin abin da ke faruwa shine kiristoci manya-manyan fadanninsu suna da matsayi a wurinsu na za su iya tsine musu za su iya hana musu aljanna za su iya tabbata musu da aljanna kun gane wannan da kyau ko wanda yake kuma kaga irin wannan babu shi a musulunci ko limamin unguwarsu zai iya ɗaukar wannan matakin ya ce in ya hararin mutum zai wuta za ta kama shi ba ya ganin mutum duk matsayinsa sai ya tsaya a gaban fasto ya durkusa mara goyoyi suna kasa kan shi ba hula fasto yana taimaka saboda yana a wurinsu suna da suna ba su sifofi na uluhiyya cewar zai iya sa shi a wuta ko zai iya sa shi a aljanna wanda yake babu wannan a musulunci saboda haka mutum ya dinga dubawa ba komai ne wai dan an ce kiristoci sun yi kuma mutum ya ɗebo shi ya yayi bushe ce zai kawo shi cikin musulunci ba babu yadda za ka ga kayi mafarki ai mun karanta a cikin tahawiyya an kuma ta ba a cikin bayanan da muke na tahawiyya wani malam wani mutum yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah wasallam ya ce mai ya je wuri kaza ya tona zai sami abin nan tukunya ma kare da zinariya da azurfa amma kada ya ba da alhumus kawai ya ɗauka ya tafiyarsa kuna jina da kyau da gare waye waje ya duba ya ga haka din ya ɗauko kuɗin gaba ɗaya sai zo yake tambayan malamai to gashi an gashi an ce mai kai da ya bada kumusi yanzu ya zai kumusi shine ɗaya bisa biyar yanzu ya zai ya tafi wurin malamai da dama har yaje wajen ya zan ya zan mai sharhin fahawiya ibn abul is yace mai ina sai ya fitar da kumusi duk malaman zamanin suka ce ba zai fitar da kumusi ba shi kuma yace sai ya fitar da kumusi aka ce saboda me yace saboda hadisin da ya tabbata mana da kuma hadisi ne mutawatir shi yana sallama ya karanta lokacin yana rayu ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba kun lura da ke ko to shi kuma yanzu ya ga ko da mun yadda da mafarkin mun yadda haka ne to yanzu ruwaya shi ruwaya mutum ɗaya ce ba ko za ta share mana ruwayar sahabbai da yawa ba saboda ya yace zai fita da kuma kawai kun lura da ke ko saboda haka kullun ya zamana ilimi ne zai daka ba kiyasar ba kamar da malam ya mana bayani a darasin jiya Allah ta'ala ya tsare shi shike na biyu wato kima sala kuma ka tsayar da sallah sallah ba karma al'amari ba ce. as-salatu imaduddin sallah ke shi ce ta addini yana cikin manya manyan ayyukan zahiri da baɗi in mutum ya bar sallah malamai sun ce in mutum ya bar sallah babu siɗi babu saɗaɗa babu wani dalilin tsaye babu na zaune wannan mutumin ba zai rama wannan sallah ba domin ya zama armi haka kawai babu wani abu ko dai kawai don kallon kwallo ko kawai don fira ko kawai don hada-hadar kasuwanci ko kawai don aikin ofis ya cunkushe mishi ya bar sallah cewar in ya goma gida ya hada wannan mutumin ya zama arni kai tsaye ita ce malik ita ce fatawar duk malamai in dai babu wani dalili da shari'a ta yarda da shi a matsayin dalili ya bar sallah lokacin ta ya wuce haka kawai yana sane ba mantuwa ba ba bacci ba to wannan ya bar musulunci da Allah ta'ala cewa ya fa'in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila ko fa ikhwanu ku amma sai ga mutum sallah ba abin da ya sha shi da sallah sai ya ce baya sallah karfe daya tun bai sallah karfe ɗaya ta karfe biyu mana me ya kai shi masallaci karfe uku a masallaci za a gan shi karfe uku karfe uku wata sallah yake yi bayan bayan ya dawo karfe uku can sai ya gan shi karfe biyar da rabi me yake karfe biyar da rabi sallar la'asar wani lokacin ka game rufe masallaci an kusa rufe kasuwa lokacin za ka gani ya tafi sallar la'asar haka ce haka ije wace irin rayuwa ce duniyar ba ta samu ba lahira kuma a ce ba za ta samu ba Allah ta'ala ya tsare wannan haka yake a cikin maza haka yake a cikin mata dan mata in kaga sun fara magana sallah to sai karfe biyu da kusan kwata ko karfe biyu da rabi sai a ɗauko buta in aka sa butar sai a yi tafira a yi tafira zuwa wajen karfe uku saura kwata kaga wannan fa idan ba biki kenan amma idan ko ana biki to wannan sai a hankali kuma kuma na faɗa maka wannan kusan mata ne in ka ba su hannu ɗakin ka saboda haka dole mutum ya tashi sai ya gasa mai da sallar la'asar karfe biyar kamar ma shine lokacinta sallar la'asar asar kuma ta zama karfe uku kamar shine lokacinta Allah ya tsare wa tuktiyar zakata kuma ka bayar da zakka ka bayar da abin da Allah ta'ala ya hore maka na zakka shin wannan abin kuɗi ne shin wannan abin dabbobi ne shin wannan abin kayan noma ne duk ka fitar da su ka fitarwa da kowanne zaka kuma kar ka manta zaka ba haraji ba ce kamar da zakka ba jangali ba ne a'a ibada ce mai zaman kanta da Allah madaukin sarki ya hore ya dora ma duk wanda dukiyar shi ta kai munzulin da za a fita mata da zaka. sawa wannan kuɗi ne yake jujuya su a shago ko kuma a'a abin nan gidaje yake da su yake ba da su haya ko kuma motoci ne ake ba da su haya suke shigo da kuɗi duk waɗannan ka san me ake fitar mai da zakka me ba a fitar mai da zakka abin da ka siya don biyan bukata ka kawai ko da mota ce ka mallaka kowace rana da motar da zaka shiga cikin kwanaki shekara duka waɗannan motocin na shiga ba su da zakka haka nan suturu da mutum ya siya haka nan agogo da mutum ya siya haka nan kaza haka duk waɗannan ba su da zakka to amma waɗanda kake jujjuyawa da su agogo ne kake jujjuya da shi ko shaddoji kake sai wato duk waɗannan kuma suna da tsaka ko kuma a'a kaya ne ba abin nan ba na saiwa ba ne amma ta tsaye su ne ta aji sai da in za a yi aure akan zo a in za a yi aure akan zo a karɓa haya ta sai abin nan awaroro da abun ruwa da bai duk ta aji su in za a yi aure za a kai amarya sai a zo a karɓa haya bayan an kama biki sai a dawo mata da su za ka yanzu ai shi ma wani bangare ne na kasuwanci duk ana fita musu da zakka amma da malamai suka bayani da sharɗin kowanne wata suma ramadan kuma kai azumin watan ramadan azumin watan ramadan shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci mutum ya azumin watan ramadana yana son azumin man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai imani da kwaɗayin lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a nan mai ce an gafarta mashi zamansa to ba sai ga mutum yana cewa shi azumin nan fa wallahi in ba din ya zama dole ba da bi shi ba ga irin waɗannan abubuwa da suke rushe wa mutum azumi baki daya Allah ya tsare mu baki wata hujjal baita kuma ka yi aikin haji in istata ilai sabila in ka samu ikon yi aikin haji ya gini ne akan in ka samu iko kuma samun iko shine azadu rahila shine guziri da zaka ɗauka da kuma abin hawa da zaka ko da kana da kuɗi ya zama na kuma baka da damar zuwa ma'ana babu abin da zaka hau aikin haji bai hau kanka saboda yake sai ka samu guziri bai halatta ba mutum ya tafi ya tabara ya tabara ya tabara wai don ya tafi aiki haji wannan bai ba haka nan kuma mutum bai halatta ba ya sai da gonakin shi duka wai ya biya zuwa aiki haji to inda ba na tabara wacce zai noma ko mutum ya daga gidan shi ya sayar ya ce zai tafi aiki haji to in ya dawo yana zai sauka ko ya dauki shagon shi gaba ɗaya ya sayar ko ya yi waye ko ya ci bashi a ba a wannan akan aiki haji dan duk wanda ga yana kama kame to wannan kawai ya nuna cewar ya nuna kenan har yanzu lokacin zuwan shi bai yi ba amma duk wanda lokacin zuwan shi yayi Allah ta'ala ya hore mishi ya je aiki haji kene ne ya ki zuwa kuma dan khattab ya ce to wannan ba abin da ya rage mishi sai dai mutu bai hude ko ba nasari Allah ya sauke to haka waɗannan abubuwa guda biyar su ne abubuwan da suke shika-shikan musulunci isa ya kawo hadisin an al-islamu an shahada Allah ilaha illallah waɗannan abubuwa su ne ko na musulunci kamar da hadisin Abdullahi bin Umar ya bayyana buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah haka ne waɗannan din su aka maimaita to waɗannan su ne na musulunci haka kenan yanzu ya fara faɗaɗa kenan qala rahimahullah wa fihi an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'a المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده wafihi ya zo dai a cikin littafin as-sahih kenan ma'ana wannan hadisi kuma na bukhari da muslim an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake suna cikin waɗanda suka rawaito dubin dubatar hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ya kasance yana ba da bayanin neman iliminsa kenan yace ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da su ba sa nan kowanne ya tafi harkarsa mai gona ya tafi gona mai aiki ya tafi aiki kowa ya tafi harkarsa shi kuma yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun dawo za a yi musu nasu kuma yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu almulazama cikakken lokaci gaba daya tare tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunan shi Abdurrahman ibn Sakhar a bazance mafi inganci ya rawaito hadisi marfu an cewar hadisi ne marfu'i mana hadisi ne da yake zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah yana cewa al muslimu wanda yake musulmi wannan ji da kyau wanda yake cikakken musulmi man salima al muslimuna shine duk wanda musulmai suka suka tsarkaka suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa wannan shine cikakken musulmi wanda yake ba za ka ji musulmai suna kuka harshen su ba suna kuka harshen shi ba ma'ana kenan baya musu kaharu baya gulmar su baya tsegumin su bai musu ƙarya bai musu kazafi baya zagin su baya aibanta su ba su ne ayyukan ayyukan harshe ba duk abin da ya shafi munanan ayyuka na harshe ya zama na shi baya wa musulmai ɗaya kenan na biyu wa yadihi musulmai suka suka abin nan kubuta daga sharrin hannunsa baya musu ɗauki ɗaiɗai baya musu sani baya musu ɗan tsinet baya musu duk wani mummunan aiki na hannu duk baya musu to wannan shine cikakken musulmi to kenan kaga wani ya nuna mana shi musulunci din yana da ransa banda waɗancan shika-shikai guda biyar da muka ambata ba su kadai ne musulunci ba su gwafa ne da aka tara musuluncin da su sai da in mutum ya bar ɗaya to musuluncin shi ya yi lau mutum ya bar kalmar shahada ai bai ma shiga musuluncin ba mutum ya bar sallah mutum ya bar duk waɗannan ba su yi ba kuma abin nan abubakar sadiq yake cewa zai yaƙi duk wanda yake fitar da zakka domin Allah subhanahu wata'ala ya haɗa sallah da zakka a cikin qur'ani malamai suka ce an haɗa sallah da zakka a cikin qur'ani wai a wurare wajen 82 kun lura da ke ko saboda haka wancan shi ne ake mana bayanin shi cikin musulunci yanzu kuma ana faɗa mana kyawawan ɗabi'u da ya kamata musulmi ya sifanci da su ina musulmi ina zage-zage a shari'a kamar sarkin maguzawa ina musulmi ina musu ɗauki ɗaiɗai ya ɗauki kuɗinsu ya bane ya kakkaɓa musu abin nan mangwara ne ya yi haka kawai ba tare da bukata ba ya zama da ya maru wannan ya daki wannan ya yi kaza ya yi kaza duk wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ana ya ce al muslimu wanda yake musulmi man salim al muslimuna shine wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa to wannan shine cikakken musulmi kuma wani hadisi ne na bukhari da muslim قال رحمه الله وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وأن بهز بن حكيم أنكر وانا حديث لك بهز بن حكيم أن أبيه دقى بابا بهز واي بابا بهز كنا إيه حكيم كنا an jaddihi daga kakan bahas baban hakim kenan annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewar shi kakan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama islam dangane da ya rasulullah menene musulunci qal sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace an tuslima qalbaka lillah shine ka sallama ka miƙa zuciyarka ga Allah ta'ala kadai wannan shine musulunci ya zama na zuciyarka ta ƙudurci babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa an walliya wajhaka ila Allah sannan ka fuskantar da fuskarka ga Allah subhanahu wa ta'ala kare kenan kun gana mun sami aiki na batini shine zuciya da aiki na zahiri shine fuska to waɗannan su ne suka haɗu suka tabbatar da musulunci ya zama na zuciya ta ƙudirce kuma gabbai su aiwata a lokacin da aka ce a tashi a yi sallah ko a yi gaza a yi gaza ce a a ce saboda mai ce a yi naka ai a takawa hakuna eh a takawa hakuna tsoron Allah a zuci yake amma aikin tsoron Allah kuma a gabbai yake daga waɗannan al'amura dole ne a fahimce su mutum ya ce ya yi imani da Allah a zuci ba ɗora mu buɗe zuciya shi magana amma lalle ilalla yakin ayyuka na zahiri da Allah ta'ala ya sanya su su zama alama na imanin mutum to lalle ilalla za a mai hukunci gwargwadon barin wannan abin da ya bari kun lura da ke ko saboda aka ji an tusilima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as maktuba kuma ka sallaci sallah sallar da take wajibabbiyar sallah sallah wajibabbiyar sallah ita ce sallah wata sallah da wata sallah salloli nawa salloli biyar ko wace shida eh ta daya asuba ko azhar tambaya ne asuba ko azhar saurin baka ce asuba saurin baka ce azhar eh, saurin baka ce azhar saurin baka ce asuba eh eh farkon yini ko yace ita ce sallar da ake a farkon yini a hankali kuma kace asuba ko saboda ne duk ina kuke da hadisin farko a mawafa an kace me hadisin jibril ai galora annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karɓo sallah ya dawo sai mala'ika jibril ya biyo shi suka ce sallah farko da yake ce sallah azhar an kira ta azhar ne lianna awwal salatu zuhar fil islam wannan wani bayani ne da malamai suke wani ke nan kawai muhammad sallallahu wani azhar la'asar magariba isha asuba salloli ne kira biyar to juma'a ba A ranar Juma'a sai ka sallaci sallar Juma'a. In mutum bai samu sallar Juma'a ba sai ya salla a sa. Kuma muka ce in mutum bai samu ba, idan ya haɗa mace ya haɗa namiji. Ku gane ko in mace bata samu sallah ba a zahar za ta yi. ba juma'a za ta raka ɗakin ta haka na idan namiji bai samu sallah ba shar'an nake magana in wani dalili ya sa bai samu in duk bai sami juma'a ba sai ya sallah a zahar ya rike kuma yanzu ya hana mai samun sallar juma'a in halattaccen dalili ne to shikenan in kuma ba halattaccen dalili ba ne to yana cikin rintsi domin mai ishmawa ya lissafa abubuwan da suke zama suke halatta wa mutum ya zauna a gida ya ba tare da ya je sallar juma'a ba amma in dai haka kawai ne kawai yana ganin wancan masallacin da nisa wannan ba dalili ba ne قال رحمه الله قال وتؤدي الزكاة المفروضة ما كبايد الزكاة وتأك فرلا تأكن كأك دورا مكيتا وأنا سوني شكا شكا سوني شكا شكا مسلمين شو قالوا رأنا ولا أنا أكفرها an faɗi al'iman ya ce an dusu neman kalbata lilla wa an wa an tuwalli wajhaka ila Allah al'iman iman kenan ko abu na biyu wa an tusalli salat maktuba abu na uku wa tuaddi zakat mafaroba sai anan ba faɗi azumi ba faɗi hajji ba kun lura da ke ko ta yiwu a lokacin ba a faralanta su ba rahimahullah amma kada manta fa babi ne da yake mana bayanin tafsirin islam abubuwan da suke musulunci a su ake ta zayyanuwa Wana abi kilabata an rajulin min ahli sham an abihi annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islam قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن wa وملائكته wa ورسله والبعث بعد الموت قال رحمه الله وعن أبي قلابة an karbo wani hadisi daga abu kilaba shi kuma abu kilaba ya karɓo shi ne an daga wani mutum da ba a ambace shi ba min ahali sham daga cikin mutanen ƙasar sham shi kuma wannan mutumin an abihi daga wurin babansa yanzu akwai jahala kenan ko wannan rajulin ba a san shi ba yi kullum da kyau ko saboda haka wannan hadisi ne a wannan hadisi hadisi ne da'ifi saboda me saboda rahin sanin wannan mutumin da aka ce an rajulin min ahli sha daga wani mutum daga cikin mutanen sha wanda yake ba a san shi ba ka san ba bashar al-asad bane ai ko a ah, ba shi wannan alaihi min Allah ma yastahiq عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله شيني كسلم كميك أزوج يركك الله سبحانه وتعالى ويسلم المسلمون من لسانك كما مسلمي سقوتا سسيرا daga harshenka da hannunka wannan mun faɗe shi a baya ko ban faɗe shi a baya ba to kenan kaga duk da hadisi ne da ifi wannan jumlar da muka karanta akwai ta hadisin bukhari da muslim kullum da ke ko shi yasa muhammad bin abdul wahab ya kawo hadisin ya kawo shi ne saboda yana da turaku da suka rike shi don ba ka baya a darasin farko mun faɗa a cikin darussansa akwai akwai cikin darussan da ya sanya da ya isa garin adri'iyya a akwai littafin mustalahul hadis akwai darasin mustalahul hadis to amma kuma za ya kawo hadisin da yake da'ifi na hadisi ne da'ifi amma yana da wasu yana da shawahi saboda wannan gaba da muka karanta akwai ta hadisin bukhari da musulun da muka ambaro baya qal sai mai tambaya ya ce ayyul islami afdal kai qal sai ya ce da shi ayyul islami afdal a musulunci kuma wanne ne yafi qal sai ma yake Allah ya ce al-iman shine imani kenan imani yana gaban yana ya ɗara musulunci na kuma ga shi hadisi ne da ifi haka dole kenan a samu wani hadisin da yake sahihi da zai tabbatar da wannan kullum da ke ko shine hadisi na biyu a cikin arba'una nawawiyya da yace akhbirni al islam qala al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hayyul islam qala fa akhbirni an al iman sai ya ambaci imani qala a akhbirni an al-ihsan sai ya mace al-ihsan sai nuna mana matakin farko shine al-islam mataki na biyu al-iman mataki na uku al-ihsan qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna har yanzu ajin farko aji na biyu ba imanu قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله يتك إيماني دا الله wa mala'ikati kuma kai imani da mala'ikun Allah n'o kenan biyu wa kutubihi kuma kai imani da littafan Allah n'o kenan uku wa rusulihi kai imani da manzannin Allah hudu kenan wal ba'si ba'da al-maut kuma kai imani da bayan mutuwa za a tashi biyar kaga waɗannan biyar suna cikin hadisin jibril da maka ambata qala antumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir duk suna ciki kenan duk da hadisi ne da ifi amma ma'anar shi da ko saƙon da yake ɗauke da su sun tabbatu a cikin hadisan da suke ingantattun hadisai ya ce menene imani ya ce an tu'mina billah ka imani da Allah a duk lokacin da kaji an ce mutum ya imani da Allah to ka hararo manya-manyan ginshiƙan imani da Allah guda hudu shi shike na farko cewar shi imani da Allah shi shike na farko shine cewar akwai Allah subhanahu wataala abu na farko kenan alwujudiyya kenan mutum ya tabbatar da akwai Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu shine arububiyya rububiyya mutum ya tabbatar da Allah ta'ala shine ar-rabb shine wanda ya kage halitta kuma shine wanda ke jujjuya ta babu wani mala'ika da ke da tasarrufil mutlaq a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mutum da yake da ta cewa a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala balle har a ce da wani da wani da wani sune tirakun duniya abinda suka ga dama shi ake yi duk wanda yake da wannan aƙida wannan ba musulmi ba ne dan ya ci karo da dan ya warware ɗaya daga cikin shiga shikan imani da Allah subhanahu wataala wanda yake kuma wannan babbar aqida ce a bangaren shi'a suna ganin imamai nasu goma sha biyu suna da at-tasarruful kauni suna da tasarrufi a mulkin Allah subhanahu wataala bangaren su kenan haka nan kuma sufaye suna ganin manya manyan kudubansu da autatu ɗinsu an yi da ku a cikin tahawiyya in kuma ta ba su ma suna ganin manya manyan taraku ne na duniya Allah ta'ala ya sauke imani da cewar Allah ta'ala shine arab imani da cewar shine al'ilah abun bauta da cancanta subhanahu wa ta'ala al'uluhiyya kenan abu na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka waɗannan su ne shiga-shigan imani da Allah subhanahu wa ta'ala guda shi sai ya ce an tumina billah wa mala'ikati ka imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika imani da Allah ta'ala yana da mala'iku kuma waɗannan mala'ikun la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah duk abin da ya umarce su su mala'iku ba sa saba ma Allah a duk umarnin da ya musu saboda ka idan Allah ta'ala ya umarci mala'iku su yi kaza kai ba za ka ɗauki wannan umarnin ka kafa hujja da shi a matsayin ya halatta ka yi ba ko ya halatta ka ki ina fata mafahimci wannan da ke ko dan ba a sa ka kai koyi da ayyukan mala'iku ba sai aikin da aka nasanta maka kai manzanni ne aka turo maka su aka ce kai koyi da su ina fata ko mai wannan da ke rashin gane wannan ne yasa wasu ke cewa to ai al mala'iku sun yi ma annabi adam sujjada in kula lil mala'ikatu sujudu li adam tun lokacin da muka ce da mala'iku su yi ma annabi adam sujjada sai wasu ce a'a sun kuyawa ne wasu ce a'a in aka ce sujada ita ce sanya goshi a ƙasa kun da ke ko waye umarce su Allah kawai haka suka yi wannan kuma baya ba da lasisin kai kai ko kuma ai maka sai an samu umarni daga Allah ta'ala ya ce ai maka ko ya ce kai kuma mutum ba zai ɗauki wannan ya kafa hujja da shi a matsayin zai yi ba saboda kar ka mata wannan mala'ikun da aka ce su yi a cikin su ne ba aka ce kuma su su dauki rayukan annabawa kuma suka ji ba abin da ya dame ba abin da ya shalle su kuma suka dauki rayukan annabawa kako san nauyin zunubin daukar ran annabi a cikin annabawan har da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce su je su dauko ran shi kuma suka dauko kullum da ke ku saboda haka ba mutum ba zai yi koyi da bai ayyukan mala'iku a su la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun sanan ko mala'iku za ka yi imani da su jumlatan wa tafsila an ce wa tafsila an ce jumlatan shine imani da su a dunkule cewa akwai su kuma bayi ne na Allah subhanahu wata'ala kuma bayi ne masu daraja maɗaukaka amma duk da aka ba su cancanta abota musu ba kar kuma ta yi sabbihuna laila wannan hara la yafturun tasbih suke dare da rana amma ba sa taba gajiya man karanta da ku cikin usulul iman usulul iman cewar babu wani wuri da zaka sa taki haka a sama face akwai mala'ika a wurin wani yana sujera wani yana ruku wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza amma Allah ta'ala ya ce man yaqul minhum inni ilahu min dunihi a cikin su duk wanda yace a cikin mala'ikun kenan duk wanda yace shi a bauta mishi Allah ya ce zai dandana mai azaba Allah ta'ala ya sauke sannan tafsilan zaka imani da mala'iku da su wanda Allah ta'ala ya bayyana maka su. wanda kuma ba a fayyace sunayensa ba sai ka yi imani da su jumlata saboda ga an ka kawo suna wani mala'ika za a tambaye ka duk sunan mala'ika da zara an ce ka faɗi sunan mala'iku guda biyu sai ka ce akwai jibrilu akwai mika'ilu sai mu ce me dalili sai koro dalili man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrilu wa mikala fa inna allaha lil kafirin shikenan ka huta amma me ya sunan wannan malaka ce sunan maftu ganna ko me ya sunan wannan mala'ika sunan azra'ilu ko za mu ce za ka kawo dalili ba duka muke jira in bai tona da kyau wa kutubi haka nan zaka imani da littafan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya turo manzanni da littafai kuma manzannin nan Allah ta'ala ya yi kosu ne domin su yi bayanin abin da littafan suka kosa su ma littafan zaka imani su jumlatan wa tafsila mana jumlatan Allah ta'ala ya ko manzani da littafai za ka imani da littafan baki daya da zarar mutum ya daga maka bible ya ce wannan ka yadda da shi sai ka ce ka yi imani da abin da Allah ya saukan ma annabi isa alaihi salatu wasalam kun gano wannan da kyau in ka ce eh to gargamanta ba akwai tatsuniyoyin gizar koki a ciki in ka ce a'a to akwai kuma abubuwan da ba su canza ba a ciki kun gane ko so daga da zara an ce wannan bible din ka yarda da shi sai ka ce ka imani da abin da Allah ya sauka ma annabi Isa alaihi salatu wasallam ka imani da abin da Allah ta'ala ya sauka wa annabi Musa alaihi salatu wasallam wannan shi kun fahimci wannan da kyau sabili da haka littafin da Allah ta'ala ya saukar wanda aka amfata sunansu akwai littafin taura inna anzalna taurata fiha hudan wa nur akwai littafin injila wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi akwai littafin zabura wa atayna da zabura no kenan akwai littafin sufi ibrahim sufi ibrahima wa musa kawai me suna littafin annabi ibrahim kace sufi ibrahim amma a ce wai littafi ne kaza kaza kaza a to yanzu zaka abin nan naka duk waɗannan littafai da aka saukar maka da su an yi an ɗora maka ne kai imani da abin da ke cikinsu amma alƙur'ani ya share hukuncinsu duka ba maganar yanzu ka so zabura ka zauna a zaure ana biya maka ita ko ka so injila ana biya maka ko ka so ko ka so attaura ana biya maka duk wannan babu shi yanzu a musulunci kamar yadda mu zo makaranta asar ɗan umar dan khattab da aka yakin khaibar sai ya ga wani bangori wani sashi na littafin attaura fuska na salam ta canza ce in musa yana raye ba abin da ya rage mai sai dai ya ajiye biyu mun fahimci wannan da ke ko so da haka ba a maganar wai ka ko zabura ta daula mai kula ke ana biya maka ana wa'azi a duk ba a wannan fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id in zaka wa'azi da alqur'ani zaka ba da zabura ake yi ba wannan kenan sannan littafin da ba a faɗe su ba sai ke gum da bakinka duk littafin da ba a faɗe shi ba sai ke shuru da bakinka wa rusuli ya gana za ka imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni kuma waɗannan manzannin su suke wa bayi bayanin abin da littafi ya kunsa kuma waɗannan manzannin zaɓaɓɓi ne zaɓaɓɓu ne na bayan Allah subhanahu wa ta'ala manzannin da Allah ta'ala ya bayyaci sunansu sai ka faɗi sunansu da zarar mun tambaye ka faɗa mana annabawan Allah sai ka ce annabi hudu annabi salih annabi za mu ce kawo dalili وإلى عاد أخام هودا وإلى ثمود أخام صالحا وإلى مدين أخام شعيبة ولوطا آتينا ديك سيدة لسافوس أمام ما يسونا وانا ce da شمويل ما sunan wannan abin وقال لهم نبيهم ai sai a rubuta cikin makabi shine shamun ko shine shamil har ka jima ana sabani a ciki ba haka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ba a ɗora maka wal ba'asi ba al-maut kuma kai imani da cewar bayan an mutu fa za a tashi wani shine imani da rana tashi a kyama kuma an tashi za a ba kowa sakamakon aikin da yi a nan duniya a nan duniya ne aiki aikin lahira ba a lahira ne mutum zai yi aikin lahira ba daga anan nan ne duniya mutum zai tsaya ya nemi yadda zai kyautata lahirarsa tsoraka mutum yi imani da ranar mutuwa za a tashi shi yin imani da za a tashi yana cikin abubuwan da suke tabbatar da mutum musulmi amma kada imanta ko ya imani za a tashi ko bai imani za a tashi ba za a tashi ko ya yadda za a tashi ko bai yadda za a tashi ba za a tashi kun yi wannan da ke ko saboda haka kawo kwara ma yadda za a tashi din don ya samu ladan haka din ko kuma za a bai ma kowa sakamakon aikin da yi idza zulzilatil ardu zirzala wa akhrajatil ardu afkala ƙasa za ta fitar da duk nauyin da ke cikinta duk kabarruka na duk za ta fitar da su wa qala insanu ma laha mutum kaje yana cewa a'a me ya faru kuma me ya samu ƙasa take wannan amai take wannan harawa ta butsa da kowa da kowa ya fito yawma idin tuhaddisu akhbaraha za ta ba da labari ita ƙasa to haddisu a kabara bi Allah baka a wahala ubangiji ga yi mata wani ya haka ta dinga bayani wani ya ce ya yi raka a biyu sashi kaza ya ce ai wani ya yi ya yi raka a biyu a wuri na wani ya ce ya yi karatun sashi kaza na ƙasa ya ce wani ya karanta qur'ani a wuri a nan kuma ya ce wani ya yi a shari'a a nan wani ya ce wani ya yi luwaɗi a nan ya yi kaza haka za ta ba da bayani Allah ya sauwaƙe Allah ya tsare wannan su ne bayanai da suka shafi al-islam to kar mu manta a wannan bayani na al-islam sai kuma muka hadu da al-iman a ciki kala al-iman qalu wa mal iman kuna jira da kyau ko qal an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul kenan imani shi ma yana cikin musulunci shi yasa malamai suka ce shin da al-islam da al-iman abu ɗaya ne ko abu biyu ne ina fata mun fahimci da kyau malamai suka ce abu guda ne al-iman shine al-islam al-islam shine al-iman sai dai kawai idan sun hada a wuri guda ne to sai mu bai ma al-islam wata ma'ana ta daban al-iman kuma wata ma'ana ta daban kuna ji da kyau ko amma in ka dubi hadisin jibril da muka muke ta magana akan shi ɗazu al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa wa tuqima as-salata wa tuqi az-zakata wa tusum ramadan wa tuhajja al-bait ayyuka ne na zahiri duk da cewar sun hada da imani an tashhadu an la ilaha illallah kuma ga an tashhada zaka faɗa ne da baki ai ashhadu an la ilaha na fata mafi yato da kyau amma al-iman fa na zuciya isa ga an faɗi shika-shikan musulunci guda biyar shika-shikan imani guda biyar to kenan idan suka haɗu idan imani da musulunci suka haɗu a lokaci guda to sai ka bai ma imani baya abubuwan da suka shafi zuciya su ne shika-shikan imani guda shida musulunci kuma sai ka bashi shi shika-shikai guda biyar an suka haɗu falon ma hasa isa min kufra mun imani da kuma ka shaida cewar mu musulmai ne yanzu mun ba nauke na biyu kenan amanna billah sai ya dauki ma'anar an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa lamil akhir wa tumina bil qadri khair wa shar wa shar bi anna muslimun sai ya dauki cewar ashara Allah ila an tashara Allah ila illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat su sum wa sum ramadan wa tahujja al bayt li istata ilayhi sabila saboda sun hadu a wuri guda amma idan suka zama daban-daban an ka samu al-islam kadai to sai ka bashi shika-shikan musulunci guda biyar da shika-shikan imani guda biyar guda shida nawa kenan sha ɗaya haka nan ka samu imani kuma shi ma daban lokaci ya ko saboda haka waɗannan ne abin da ya shafi shika-shikan imani ya shafi shika-shikan musulunci yi sa malamai suke da wani yare cewa idan a iftaraqa وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع إذا الإيمان دا الإسلام سكهدو أولي قدا افترق في المعنى سيصور بقى أولي معنى سي الإسلام يدوكي معنوني نظاهري الإيمان كما يدوكي معنوني نزوجيا kullum da wai zaftaraka idan kowanne ya zo daban-daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana guda ya ayyuha allazina amanu la taqulu ra'ina kaga nan me aka faɗa al-iman aka faɗa sai ya da shika-shikan imani da kuma shika-shikan musulunci sai malam ya bude babu yace babu tafsir islam babu da zai mana bayanin menene musulunci malam ya lissafo mana shika-shikan imani da shika-shikan musulunci duk suna cikin imani sannan kuma ya lissafo mana al-akhlaq kyawawan ɗabi'u duk suna cikin musulunci dan ya kawo hadisin al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi duk wannan mukammilat ne na al-islam muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin musulunci rabbana tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin